ba don komai ba sai don tattaunawa game da wani abu da ya shafi addinin musulunci da al'ummar musulmi da kuma kasashe na musulmi baki daya wato da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ga faɗin abin da yake shine daidai ya kuma kare mu daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shaidan abu ne sananne duk inda mutum musulmi yake to dole ne ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda shine ya cancanci abota mishi ya yarda ya cancanci a ji tsoron azabar shi a ji tsoron fushin shi ya yarda Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta a nemi yarda shi yarda shi kuma idan za a neme ta za a neme ta ne ta hanyar neman yadda ake neman yarda Allah subhanahu wata'ala kanwa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mm. wannan shine cikin irin wayannan haloli da mutum zai kasance wajen tadubikin ayyuka to ana samun kuskure da mantuwa da wasu abubuwa da ke faruwa mm. to shi yasa ubangiji ta Allah kuma ya shar'anta mana tuba saboda kauna da Allah ke muna da Allah ba ya son mu ya muna rahama da sai ya ce ba a tuba amma saboda rahama da yake son ya muna sai ya buɗe mana hanya tuba wannan shi yasa muka ɗau kwanaki muna ta karanto hadisai gwargwado cikin littafin riyadu salihina gwargwadon irin abin da kwakwalen mu suka ɗauka mm. wanda muke ƙoƙarin mu karanta da fatar Allah subhanahu wata'ala ya sa abin ya amfani mu tabbas tuba mutum na ado da ita kuma zai yi kyawu da ita kuma zai yi gaye da ita kuma zai ƙara jin daɗin rayuwa da ita kamar yadda kangarewa kin tuba jabaranci wato jabariyanci da wato me ake murji'anci da sauran aƙidu waɗanda suke ba na kwarai ba mm. mutum baya jin daɗi a cikin rayuwar shi idan yana wannan wato mutum ya dauka in ya yi zina Allah ya bashi dama ya yi zina ya sami shi ya ɗauka dauka kurin kaddara ce kaddara ko akwai alkhairi akwai wadda ba ta alkhairi ba wato akwai kaddara da take Allah subhanahu wataala ya rata balada a kanta akwai kuma wadda mi babu dai alkhairin ciki. amma ko wace idan mutum ya amfani da ita wurin neman yarda Allah kuma sai ya kamar mai mutum ya nisanci zina ai kaga ai kaddara ce ta Allah subhanahu wataala amma kuma wayan ne sance zina shi ya ne kaga sai Allah ya bashi lada mm-hmm. musamman mutum ya kusanci aure saboda neman yarda Allah kaga waya kusanci auren shi wa ya kaddarce ya nisanci zina wa ya kaddarce ya kusanci aure kaga in ya yi haka da karanta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bi niyyatil imtithali da ne ya kwaikwayon annabi Muhammad sadar da umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ya bashi lada wato bayan yayi wannan duka gaba ɗaya sai Allah ya biya shi in kuma ya ɗauki wancan ɗayan ɓangaren nan kuma Allah sai ya kama shi da laifi ka gani ko kamar ina hadaina husabila yawa in ma shakiran wa in ma kafura ta yadda kenan kuma idan mutum ya yi kuskure ya nemi ya dawo ana mm. karba don haka muka karanto hadisi da aya ta Allah wadda tace innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin